رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بينا كامنا cikin wannan littafi na tahazib madarik salikin a yau litinin biyar ga watan 11 shekara ta 2018 za mu tashi inda malam yake cewa mashhadu tauhid wato abin halarta na tauhidi wanda dama ya gaya mana akwai abin halarta abin halarta daban-daban akwai wanda muka yi a baya to za mu tashi inda malam yake cewa mashhadu tauhid me mashhadu tauhid yace wa huwa an yashhada infirad rabbi tabaraka wa ta'ala bil khalqi wal hukm shine ya shaida kadaitar arab ubangiji tabaraka wa ta'ala bil khalqi da halitta wal hukumi da hukunci ya kadaita shi a halittarsa ya kadaita shi kuma da hukuncinsa wa annahu ma sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun al'amarin da shanin abinda Allah ya so shine zai kasance abinda Allah bai so ba kuma ba zai kasance ba wannan lantata haraku zarafin illabi izini kuma hakika dadi da ƙwayar zarra ba ta motsi illabi izini sai da izinin ubangiji wannan ma yana daga cikin abin da bawa zai shaida. wannan alkhalkha ma kahoruna ta taɓa zartike halittu kuma ababen rinjaya ne karkashin damkar ubangiji mana duk suna hannun ubangiji zai yi juya su inda yake su. وأنه ما من قلب إلا وهو بين إسماعيل من أصابعه babu wata zuciya face tana 'yan yatsu biyu daga yatsun ubangiji baraka wa ta'ala irin yatsun da suka dace da shi in sha an yi ƙimahu a ƙamahu in ya so ya tsaye da wannan zuciya sai ya tsaye da ita Wani in an yi zigahu a zagahu in ya so ya karkatar da ita ga barin hanya madaidaiciya sai karkatar da ita falqulubi biye ne duk zukatan bayi da halitta baki ɗaya suna hannun ubangiji baraka wa ta'ala wa huwa shi ne mai jujjuya ta wa ha mai jujjuya ta dai kaifa sha duk inda ya so ya juya ta in ya so ya juya ta wajen alkhairi sai ya juya ta in ya so ya juya ta akasin haka ma sai ya juya ta wa kaifa arada duk dai inda ya so wannan huwa alladhi ata nufusal mumini da taqwaha shi ne ba zukatan mumini tsoron Allahnta wanda ya so ya sa mata tsoron Allah sai ya sa mata wallazi hada shi ne wanda ya shirye ta wa zakkaha shi ne ya tsarkake ta wa alhama nufusal fujjari hujuraha a gefe ɗaya kuma shi ne ya wa zukatan fajirai fajircin nata wa ashqaha da tsiyata ta ta wacce so bai so ta da arziki ba kuma sai sai sai sai sai batta da tsiyarta ainihin da fajircinta amma tun da ya kawo mata manzo ya aiko mata da manzo ya aiko masa da littafi kuma ya bayi yi wa bayi shi manzon ya yi wa bayi bayin Allah bayanin abin da littafin ya ƙusa to shi kenan an fita haƙƙinsa من يهد الله فهو المهتدي ودع الله يشريع شيء بشريع ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ودع الله يتأمركم ودع السوري تمام يهدي من يشاء بفضله ورحمته yana shirya wanda ya so da faralarsa da rahamarsa wai faralarsa ce in ya shirya wanda ya shirya da wato ba wai dai ya yi masa wani abu ba ne ya shirya da shi a ya so shirye da rahamarsa wai yudillu bai yasha'u bi adlihi yana watar da wanda ya so da adalcinsa ba wai ya zalunce shi bane domin duk kayansa ne kayanka kuma sai kai inda kake so da shi wa hikimatihi da hikimarsa akwai hikimar da ta sa bai shiryar da wannan wanda ya matan ba da kuma hikimar da ta sa ya shiryar da wanda ya shiryar din duk da hikima ta sa ubangiji subhanahu wataala hadha fadluhu wa ata'uhu wanda da ya shiryar to wanda farallar ubangiji ce kuma kyauta ce ya soye masa amma fadlul karimi bi mamdud farallar wanda yake mai karamci wannan ba abun gorantawa ba wa hadha adluhu wannan kuma da ya batar da shi adalcinsa ne kayansa ne wa qada'uhu kuma hukuncinsa ne yayi inda ya so da shi la yusalu amma yaf'al ba a tambayarsa abin da shi ya yi ubangiji a ce don mene ne kai kaza ba mu alu da bayi su ake tambaya kamar yadda alƙiyama ta zo za a tambayi kowa abin da ya aikata alamun abbas abdullahi dan abbas ya ce al'imanu bil qadari imani da kaddara mu tauhid tsari ne na tauhidi kamar ka zama bil qadari da qada takdhibuhu tauhidahu wanda ya karyata kaddarar ubangiji to wannan karyatawarsa ta warware tauhidin nasa in yana da shi to yanzu tauhidin ya warware faman amana bil qadari saddaqa imanuhu tauhidahu wannan imanin nasa ya gazgata tauhidinsa don haka kenan wajibi ne bawa ya zama ya imani da kaddara domin ciko ce ta imani wanda ya karyata da ita to ya zama ya warware imaninsa kaddara ta ubangiji alkhairi da kishiyarsa mutum ya karɓa ya yadda da shi san duk daga ubangiji ne ta baraka wata kuma da abin da yi akwai hikima a ciki wani ya kwace ya hana masa wani ya bashi inda ya bashi ya kuma bashi ya kuma bashi ga wani kuma ga kirki ga ibada ga komai amma a sa masa jarraba da wahala da talauci duk wannan hikima ce ta da wata hikima ne ta ubangiji sai dai ba lalle mu mu gane wannan hikima ba mafi hadal mashhad a wannan abin halarta shine mashhadut tauhid abin halarta na tauhidi ya taƙaƙulil ibadi ibadi iyaka na abun wa iyaka nasta'in matsayin Iyaka na abu kai kadai muke bauta wa iyaka na sta'in kai kadai muke neman taimakonka ya tahaqqaqu lil abdi zai tabbata gaba ilman wa hali a ilimi da kuma hali bai su mutu abdi fi tauhidin Rububiya, da su ne kafar bawa za ta tabbata a tauhidin ta ubangiji a cikin ayyukansa sun bayar sannan ya hauhawa hawa sa'idan yana mai daɗa hawa ila tauhidin ilahiya iza tauhidin ta ubangiji da bauta kenan daga tauhidin rububiya mutum zai hau hawa ya je shiga kuma tauhidin uluhiya domin da farko zai tabbatar cewa shi ba shi ya kansa ba kuma wani ne wanda halitta ba duniyar baki ɗayanta ba wani ke tafiyar da rana da wata ba duk sai ubangiji to da wannan sai kuma ya tsallaka zuwa tauhidul uluhiyya cewa ashe wanda yake waɗannan ayyuka shi kaɗai ne cancanta a bauta masa da za ta yaqana an da durra wa nafa'a wal ata'a wal man'a domin bawa idan ya sakankance cewa cuta wa naf'a da amfani wal ata'a da bayarwa wal man'a da hari wal hadi da shiriya wad dalala da bata was sa'adata da arziki was shaqa'a da tsiya kullu dhalika bi yadillah isa duk a hannun Allah suke la bi yadi ghairihi ba a hannun wani sa ba wa annahu alladhi yuqallibu al qulub kuma shine wanda yake jujjuya zukata wai sarrifaha kaifa yasha ya dada lallan wasata da ainihin jujjuya ta inda yake so wannan la muwaffiqa illa man waffaqahu wa anahu babu mai dacewa sai wanda Allah ya datar da shi kuma ya taimake shi wala mahzula babu taɓaɓe illa man khazalahu sai wanda Allah ya taɓar da shi wa ahadahu ya wulakanta shi wata khalla anhu ya banza da shi shine zai zama taɓaɓe. idan bawa ya tabbatar da wannan wa a sahal qulubi wa aslamaha wa aqwamaha وأرق وأرقها وأصفاها وأشدها وألينها من اتخذه وحده إلها ومعبودا سأني باوا يد تشوى أن أصح القلوب مفي لا في الزكاة وأسلمها مفي كبتة دون تشيو وأقومها مفي بيقوة وأرقها مفي سيرنتة وأصفاها مفي تاتي وتا wa shadda mafi karfinta wa aliyanaha mafi kuma laushinta man ittakhadha wahdahu man wa wahdahu wanda ya riƙo ubangiji shi kadai ilahan shi ne abun bauta ko ba da abun bauta to wannan ita ce zuka zuciya wacce take mafi lafiya mafi kubuta mafi ƙarfi mafi tafshi mafi tsarki mafi tauri a wani lokaci mafi laushi a wani lokaci da wube domin za ta sarrafu irin wadanta sarrafuwa gwargwadon abin da ya zo mata na shari'ar Allah ta baraka wa ta'ala ka kana haɓa ilaihi min kulli ma siwa ubangiji ya zama shi ne mafi soyuwa zuwa gare shi daga dukkan abin da ya wadance shi wa akhwafa indahu min kulli ma siwa shi ne mafi tsoro a wurinsa daga dukkan abin da ya wadance shi wa arja lahu min kulli ma siwa shi ne mafi ƙauna gare shi daga dukkan abin da ya wadance shi duk abin da zai ƙauna to ya fi ƙaunarsa a wurin Allah ba a wurin wurin Allah ba wata taƙaddama mahabbatu fi qalbi ya zama san Allah shi ya gabata a cikin zuciyarsa jami'al mahabba duk wani abin so ya zama san Allah ya yi gaba akan komai a cikin zuciyarsa saƙul mahabbu ta laha duk wani abun so yi zama mai bai bi ne ga san Allah a cikin zuciyarsa kama ya ta jayshu taba'an sultan kamar yadda runduna take mun kwamanda sai inda yi za su ya zama zuciyarsa haka sai abin da Allah ya ce zai to wannan ba shakka lalle ya me ya zama wato ya kaɗaita ubangiji kenan kuma ya riƙe shi shi ne abin bauta shi kaɗai ba waninsa ba wannan ya zo daidai da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala zai ce ƙulun in kuntum hibbun Allah fattabi'uni kuma Allah wa rasul ya ce yace qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ne wa ashiratukum wa amwalun iktarabtumuha wa tijaratun ka kasadaha ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره yace ka gaya musu idan iyayenku da 'ya'yanku da matayenku da danginku wa amwalin iktarabtuma da dukiyar da kuka tsururuta wa da takhshawna kasadaha da kasuwancin da kuke tsoron ku yi haɗuwa a cikinsa ko kuma ya dakushe ya zama ba riba ko ba kasuwa ba masaki da taradau da da guraren zama da kuka gamsu da su kuka miƙu zuwa gare su suka zama habba ilaikum min Allah wa rasuli waɗannan su suka fi soyuwa zuwa gare ku akan Allah da manzon Allah to fa tarabbasu ku saurari zuwan al'amarin ubangiji shine fa tarabbasu hatta ya atiya Allah bi amri ku saurari zuwan ubangiji zuwan al'amarin ubangiji zuwan al'amarin ubangiji kuma shi ne mai shi ne azabarsa don dai kuka fifita waɗannan a kan san allah da san manzan allah wai ta taƙaddamu khawfuhu fi jami al makhluqat tsoron ubangiji zama ya gabata a zuciyar shi bawa ya gabaci duk tsoron wasu halittu baki ɗaya ko su ne ne fatasaqul makhawifu kullaha ta li khawfihi ya zama duk wani abun tsoro mai bi ne ga tsoron Allah inda ga tsoron Allah to kuma baya tsoron wani abu daban domin mai domin don mutum ya zama mai tsoron Allah to kuma sai amintar da shi daga dukkan komai wani daga cikin magabata daga ibrahim bin adham ne sun yi tafiya a komi sai komin ya fashi ya dinga iyo har ya haɗa wani tsibiri a wannan tsibirin ya zauna ya rasa ya zai ya haure saboda yana da sarƙaƙiya da daji sai ga zaki ya zo zaki nan ne zo ba ya zo maimakon ya zo har ya ga cewa ya samu nama a sai ya zo masa gaisuwa irin ta baki ya masa hmm, hmm, hmm, kamar gaishe shi yake sannan sai masa nuni kamar ya biyo bayansa haka ya bi bayan zakin nan zakin nan sai da ya fitar da shi hanya shi kuma ya kama hanya ya ce za ka idan tsoron Allah ya riga ya gabata a zuciyar mutum to komai ma kuma sai ya ji tsoronsa wai taƙaddamu raja'uhu fi qalbihi kwaɗayin abin hannun Allah ya zama ya gabata a zuciyarsa jami'ar raja baki ɗayan kwaɗayin abin da yake hannun kowa ya zama gurin Allah yake nema fiye da abin da yake hannun kowa to fa sa'u kulla raja'in ba raja raja'i sai zama duk wani ƙauna ya kori ne mai bi ne ga ƙaunarsa to wanda zai same ya sa kenan bawa lalle ya riƙe ubangiji shi kaɗai shi ne abin bauta yace to fa hadha alamatu tauhidil ilahiyyati fi hadha alqalb wayannan abubuwa da muka faɗa na san Allah ya zama shine kan gaba akan san komai tsoronsa ya zama shine kan gaba akan tsoron komai kwaɗayin abin da yake hannunsa ya zama shine kan gaba akan kwaɗayin abin duk da yake hannun kowa to yace fa haza alamatu tauhidil ilahiyyati fil qafi hazal qalb wannan shine alamar tauhidin ubangiji a zuciya wannan zuciya ne wal babu alladhi dakhala ilayhi minhu tauhidur rububiyya kuma kofar da tauhidin rububiya ta shigo ta cikinsa ai babu tauhidin ilahiya wanda shi ne kofar tauhidin uluhiya huwa tauhidin rububiya to shi ne kuma tauhidin rububiya kofar da aka shigo zuwa tauhidin rububiya wanda ita ce tauhidul uluhiya to ita ce tauhidin rububiya domin ba sai da yadda Allah shi ne mai yi mai halitta mai bayewa mai hanawa to daga nan kankance kuma ashe ba wanda ya kamata ya so sai fiye da Allah ba wanda ya kamata ya fifita tsoro fiye da Allah ba wanda ya kamata ya fi ƙaunar abin da yake hannunsa kamar Allah ta wa ta'ala kenan daga shigowa ta tauhidul ainihin uluhiyya tauhidul rubiya wanda ne kofa to sai kuma aka tabbatar da me aka tabbatar da tauhidul uluhiyya bayan awwala ma ya ta'allaqu al ya ta'allaqu bi tauhidur rububiyya barkon abin da zuciya take rataya da shi shine tauhidin rububiyya ta Allah a cikin ayyukansa sun bayar taqi ila tauhidin ilahiyya sannan kuma zuciyar ta hau ta hau ta hau har zuwa tauhidin ta Allah da bauta kama yadda Allah subhanahu wa ta'ala ibadahu fi kitabihi bi hadha nau'i min at-tauhid ila an al-akhar kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake kiran bayinsa a cikin littafinsa da wani nau'i na tauhidi wanda kuma ta cikin wannan nau'in tauhidin sai a shiga zuwa wani nau'in kuma daban wa yahtajju alaihi bihi kuma yake kafa bayi hujja da wannan tauhidin da aka shigo ta cikin nasa wa yuqarriruhum bihi yake tabbatar musu da shi su yan yukhbiru annahum yanqudunahu bi shirkihim sannan kuma yake ya ba su labari cewa yana warware su da shirkar su bihi da shi bil ilahiyyar cikin bautar ubangiji wannan tauhidin uluhiyyar wanda da kansu suke tabbatarwa da Allah ne ya halitta yi kaza to kan Allah yana kafa musu hujja da shi idan ya zama cewa sun yarda da shi to sai su yarda da kuma Allah shi ne a sha abin bauta in kuma wasu yarda da wannan ba to wancan ba ya warware mafi hadha al-maqam yatahaqqaqu lahu maqam mafi hadha al-mashhad yatahaqqaqu lahu maqam iyyaka a wanda mashadin ne matsayin iyaka na abu da yake tabbata gare shi qala ta'ala Allah madaukake ce wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun idan ka tambaye su waye halitta lalle za su ce Allah ne to me yasa kuma suke karyata wajen yi masa bauta ko kuma suke juyawa ga barin yi masa bauta ai fa aina yusrifu da an shahadati Allah ilaha illallah dan suke da Allah ne ya halitta to me yasa suke juya ga wurin shaidawa ba a bauta da gaskiya sai Allah wa ni ibadati da suke juya ga barin bauta masa shi kadai wa hum da alhali sun shaida Allah rabba Allah rabba ghayruhu ba wani abu ba wani da ya halitta sai shi wala khaliqa siwahu ba mai halitta sai shi eh? to kenan idan sun yadda shi ne mai halitta to sai su yadda shi ne ya cancanta kuma a bauta masa Idan ta cikin tauhidin rububiya an shigo mai tauhidul uluhiyya wa kadhalika qawluhu ta'ala haka na faɗin Allah madaukaki da yace qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun tambaye suka ce ƙasa da wanda yake cikin ƙasar nawa ne ne in kun tumta da idan kun sani sai ya ƙulu da lillah za su ce a ah, ai din da Allah ne ul ta anna ka ce to me hana ku tunatu ku bauta masa shi kadai in dai kun yadda ƙasa da wanda yi ta da abin da yake cikin ta ƙasar da abin da yake cikin ta na Allah ne to me hana kuma ku bauta masa Fatalamo na wannahu idan ka na huwa-wadahu malakul'ar mu. Idan ya zama shi kaɗai da ya yi wa mallaki ƙasa, wa mafiya da wanda ya ki cikinta. Wakhalin Ahubwo ya zama shi ne mahalicci su, wa Raba'u shi ne abu wanda yake mai tafi da rayuwarsu. Wamalikamu shi ne sarkinsu, wa wawa na hu Ilahoma ashe shi kaɗai da ya cancanta suyi bauta. Wabu Abudu kuma shi kaɗai da abu bautar kamar yadda ba su da mahalicci sai shi ba haka za la ilaha lahum siwa haka da ba wanda ya cancanta masa bauta ke sai shi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim ga ya musu waye ubangijin sammai bakwai waye ubangijin al'arshi mai girman nan wanda ya fi komai girma sai ya kulu dalila za su ce ah, na Allah ne qul afala tattaqun to idan haka ne yanzu ba kwaji tsoron Allah ba ku bauta masa shi kadai tunda shi ya mallaki abin da ba wanda ya yi kamar sa qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi ga ya musu ce waye mallaki komai shi ne yake ba da taimako shi ba za a iya taimakonsa ba in kuntum talabu da in kun zama kun sani shi ba sai kulu da Allah za su ce na Allah ne don haka ne bai zai hana kenan ku bauta masa don haka kenan ta cikin tauhidin rububiya sai a faɗo tauhidin uluhiyya wa haka qawluhu ta'ala haka na faɗin Allah da ce. qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina istafa ga ya muska ce godiya ta tabbata ga Allah abinci ya tabbata ga bayinsa wanda ya zaba a cikin halittarsa Allahu khairun amma yushrikun Allah ne fi ko abin da suke tara Allah da shi gumaka da shawararsu. waye ya fa a cikinsu an amma khalaka samawati wal ard waye ya halarci sabai da kasai wa anzala lakum minas sama iman? ya saka muku da ruwa daga sama fa bi bihi ƙaza ta bahja kuka tsirar da gonakai masu kwarjiri da kyan gani da wannan ruwan saman da aka sauko da ya sauko da shi ba da lakum an tushe shajara ba dan ya sauko da ruwan ba ku ba ku sauko tsoro da bishiyoyin wannan kan ba ai ilahu ba Allah yanzu akwai wani abu bauta kenan tare da Allah eh, lallai babu bal hum qaumun sai da mutane da suke kaucewa gabarin hanyar daidai an ban jalar arda qararan waye sanya kasa ta zama matabbaci waje ala khilalaha anharan ya sanya ƙoramai ta cikinta ƙoramai da muke da su manya da ƙanana wanda suke ketawa ta cikin kasa garuruwa daban-daban ana samun abun sha a lokacin rani waje ala laharawa sai ya sanya mata duwatsu masu riƙe ƙasa ɗin waje ala bainal bahrain hajizan ya sanya mai tsarewa tsakanin wato koguna guda biyu ɗaya na gishiri ɗaya mai daɗi eh, ko ɗaya fari ɗaya ainihin shuɗi-shuɗi amma kuma ɗaya baya shiga ɗaya kamar yadda mu ba nan muna da shi a lakwaja ga sun ba rubaneja da riba benue sun zo sun haɗu amma ɗaya baya shiga ɗaya to waye ya tsare tsakanin su ɗaya baya shiga ɗaya a ilahun ba Allah yanzu akwai wani abin bauta tare da Allah bal aktharhum la ya'lamun da yawan su dai ba su sani ba ne amma yujibul murtarra da da'a wa yake ansa mai halin wanda yake cikin halin bukata idan ya roƙi ubangiji wala lafiya da ya ce a ah. wa yake amsa masa wa yake shi musuwa wa yake yaye damuwa da mummunan abu gabarinsa wa yaj'alukum khulafa al-ard wa sanya ku ku ne halifofi a bayan ƙasa ai ilahum ma Allah halifofi daga annabi adam aka ƴaƴansa suka zama halifa ƴaƴansu su ma suka zama halifa har zuwa yau wayannan su tafi su bar waɗansu su bar ƴaƴa halifofi da wayannan su tafi su bar ƴaƴa halifofi haka aka yi ta yi har zuwa yau haka za a yi ta yi Allah ya daɗe ƙasa to waye diyo wannan ai ilahum ma Allah akwai abin bauta tare da Allah qalilan ma tadhakkarun kadan ne kuke tunawa amma ku fi dhulumatil barri wal bahr waye yake shiryar da ku a cikin duhun sarari da na teku duhan sarari masu yawo a sahara idan babu farin wata eh? amma haka za su tafiya daga wannan ƙauye zuwa wancan ƙauye daga wannan gari zuwa wannan gari a cikin sahara nan waye nuna musu hanya haka na wanda suke teku idan dare cikin teku duhu ne kan duhu amma haka ake tafiya kuma a gane gurin da za a waye yake shiryar da su in ka ce a ai ba sa yi sai lokacin farin wata to waye sako da farin wata wa man yursilir riyaha bushran bayna yaday rahmati waye sako da iska wacce take da girgije dan ta zama mai bushara kafin saukar ruwan sama ai ilahu ba Allah yanzu akwai wani abin tare da Allah ta'ala Allahu amma yushrikun Allah ya dauka ga abin da suke tara shi da shi a ce wai da wani suka hada gwiwa suke wannan aiki ubangiji ya dauka ga wani wannan abai yabdu al khalqa thumma yu'idu wa ya fara halitta kuma sannan ya kashe ta sannan ya so ya sake ta da ita wa yarzuqukum kun da sama'i wal ard azurta ku da ruwa daga sama da ƙasa fito maku da tsirrai daga ƙasa ai ba Allah yanzu akwai wani abu bauta tare da Allah wanda yake yin wannan aiki tare da shi to idan kun ce akwai ul hatu burhanuku ku kawo hujjojinku in kuntum da gidan gaskiya kuke cewa akwai wani tare da Allah a cikin ayyukansa ul ga ya musu ka ce la alamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ba wanda ya san abin da yake cikin sammai da kasai na abin da yake boye illa Allah sai dai Allah domin shi sa kullum bincike ake ta yi goyo a gano wanda gobe a gano wancan har abada kuma haka za a yi ta bincike ko za a ƙure sanin abin da ya yi Allah ya ɓoye a cikin samai da kasai ba har duniya ta tashi a ya shiru da ayyar yi ba'athun kuma ba san washe za a tashe su ba gani ko idan sun mutu mutane ba san washe za a tashe su ba don kuma alƙiyama ne ba san washe za ta tashi ba Allah shi ya bawa kansa sanin waɗannan abubuwa to ashe wanda ya yi wannan ba shi ya cancanta bauta masa ba da haka kenan ashe ta cikin sanin halitta ubangiji za a sani zuwa kuma cewa shi ya dace a bauta masa sanin halitta ubangiji ne tauhidin rububiya cewa shi ya cancanta a bauta masa shi kadai ne tauhidin olohiya an yadda shi ya nan halitta shi yake waɗannan ayyuka kina shi ba wanda ya cancanta a bauta masa sai shi yahtajju alayhi bi anna man fa'ala lahu hadha wahdahu yana kafa wasu hujja cewa wanda yi wannan shi kadai huwa ilahu lahu wahdahu ashe shi da abun bauta shi kadai ke in kana ma'ahu rabbu fa'ala hadha fa yabghi an ta'budu ku duba ku gani in akwai wani abu wani mai halitta wanda ya hada gwiwa da shi ya yi halittu to kenan shi shi ba ya kamata a bauta wasu to amma har yanzu ba mu ji ba wanda ya yi da'awar halitta waɗannan halittu da muke faɗa wai lam yakun ma hu rabbun fa'ala hadha in ba wani mai halitta da ya tara da ya haɗu da ubangiji ya yi wannan abubuwa fa kaifa taj'alu da ma'ahu ilahan akhar to ya za ku sanya wani abu bauta tare da shi a ayyukansa ba wanda ya tarayya da shi dan me abotarsa kuma za ku haɗa shi da wani kaga zalunci ne ke wale hadha kana sahihu fil qawlain bi taqdir al aya da haka ya zama magana mafi inganci a cikin wa'in na maganganu guda biyu wajen kaddara ayar a ce a ilahun ma'allahi fa'ala haza wai akwai wani allah tare da allah wanda yi wannan ayyukan tare da shi hatta ya timma tadlil har kafa hujja ya tabbata wala da min aljawabi bila amsa dole shine la ba ba wanda ya hada gwiwa da ubangiji bai zalim yakun hu ilahu idan ba wani abu bauta tare da shi fa'ala ka ilhi wanda ya aiki irin wannan na ubangiji Ba kai fa kaifa ta'buduna ilahatan ukhra siwahu to nisa kuke bauta wasu kuma ababen bauta ba shi ba ashe shi da yi wannan shi ya cancanta fa'uli ba daga nan aka sani anna ilahiyyata ma siwahu cewa bautar abin da ya wani ubangiji ba ilatun ba ta ciyaci. alhali ga wanda yi wannan halitta a bashi a bauta wani wanda bai iya yi komai ba kamar da Allah ce afa ya khaluqu kamar la ya khaluq wanda bai halitta ba a daidaita shi da wanda ya halitta kaga zalunci kama anna rububiyyata ma siwahu batilatu kama inda kun yadda ba wanda yi wannan halitta sai shi kadai eh? to haka ne ya zama ashe ku yadda ba wanda ya cancanta abota da ko abota masa da gaskiya sai shi kadai bi iqrarikum wadanda tabbatawa ku tabbatawa ku ne wa shahadatukum da kuma shaidawa ku inda an tambaye su wala in sa'alta ma khalaqa samawati wal ardi yaquluna Allah in ka tambaye su waye sammai da ƙasa za su ce Allah ne kaga su sun tabbatar to tunda shi kun tabbatar shi ne babu wani wanda ya yi sai shi kenan shi ya cancanta shi kaɗai a bauta masa ba waninsa ba wa man wanda ya ci almana abun nufi da ai ilahun ma Allah ai hal ma Allah akwai wani abun bauta tare da Allah min gairi an yakuna ma'ana fa'ala hadha ba tare da an sa cewa wai wanda yi aiki irin na wannan ba wa qawluhu da'ifun liwajhi wannan magana tana da rauni saboda fuska ne ahadihi ma ɗayan su annahum kanu yaquluna ma Allah alihatan ukhra ma Allah alihatan ukhra wai akwai wasu alloli tare da Allah to kaga kenan tunda sun tabbatar ba sai musu tambaya akan wannan athani dalilin da ya zama waccan ma'ana batacciya ce annahu la yatimmu dalil dalili da ita ba zai tabbata ba wala yasiru ifhamuhu ƙure su wa iqamatul hujjata alaihim da tsaye da hujja a kansu ba zai tabbata ba illa bi hadha taqdir sai da wannan kaddara shi ne fa'ala mithla haza? akwai wani ubangiji da ya yi aiki irin wannan ba Allah ba bai za ku kuntum taquluna idan kun na cewa inda walaysa ma'ahu ilahun akhar fa'ala mithla fi'li babu wani abin bauta wanda ya aiki irin wannan nasa na ubangiji wa kaifa taj'aluna ma'ahu ilahan akhar to ya za ku sanya wani abin bauta tare da shi la ya khuluqu shay'an wanda bai iya halitta komai ba huwa ajizu gajiyayye ne kamar yadda Allah ya faɗa dangane da ƙuda. wani yaslubu an babu ta la zo min idan da da ƙuda kuka fikinsa zai zare ba su yi su iya jona wasa ya tashi ba eh? ba su yi su jona ba wata kare ma ta ɗan adam wanda aka yi ilimi a kanta ma yaya take zama a mai da ita ballantana shauran halitta wa hadha ka qawlihi ta'ala wannan ya zo ne kamar faɗin Allah madaukaki da yace am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi wa tashaba al khalqu alaihim wai sun sanya wa Allah abokan tarayya wanda su abokan tarayya sun yi halitta irin ta ubangiji sai kuma halitta ta rikitar da su suka rasa gane wace ce wacce ce ta Allah wacce ce ta abokan tarayyar shi suke hada suke bauta musu tare ƙulillahu khaliqu kulli shay ba wani rikicewa a ciki gaya musu a ce Allah shi halicci kawai wa huwa al-wahidul qahhar shi kaɗai ne barin jayi akan duk halitta da duk komai shi ne gaba da shi ne ke barin jayi a kansa da haka kenan babu wani abu da ya rikitar da su kenan illa batan basira am ja'alu lillahi shuraka khalaqu wa khalqihi na'am wa qawlu da faɗinsa hadha khalqullah fa aruni madha khalaqa alladhina min duni wannan halitta Allah ce ku nuna mu abinda abinda wanda ya wadance Allah ya halitta ku nuna mu ina wanda ya yi rana irin ta Allah ina wanda ya yi wata irin da Allah ina wanda ya yi sammai irin da Allah ina wanda ya yi kasai ina mai sauko da ruwan sama yadda Allah yake sauko da shi ina wanda ya yi koguna da duwatsu eh irin yadda Allah yi ina ina babu to tun da babu ke na ashe ba a bauta ma ga kowa sai gare shi wa ƙaunu da faɗinsa sa ce afa man ya khaluqu kamar la ya khaluqu yanzu wanda ya halitta a daidaita shi da wanda bai halitta ba a wajen bauta afa ta zakaru da bakwa tunani tunani akan wannan ne da'una min dunillah wanda kuke kira kuma bayan Allah la ya na sha'i. su ba za su iya halitta komai ba wahum ya kulakun su ba halittar su aka sun je suna roƙon dutse ko bishiya ba gani ko to me za su yi ma su ba halitta Allah ne ballantana sun mu bukum ne Kura kurame ne bebaye ba sa ji ba sa gani ko ɗan adam ɗin ma yau ka roƙe shi gobe ka roƙe shi jibi ka roƙe shi sai ga ya canja fuska ko ya kore ka ko ya ce a ce baka amma Allah fa kullum yana nan so yake ma ka roƙe shi eh? na ka sai gajiya to ya za a taidaita shi da wanda baya daidaita wanda zai gajiya da wanda baya gajiyawa ko kuma ka je wurin wanda yake matacce ne watakila ya zama ƙashi watakila ya zama ƙasa kuma kana roƙon ya a arziki ko ya ba da haihuwa ko ya kaza to baya jin kama watakila wata min dunihi aliha sun riƙi ababen bauta kuma bayan Allah la ya kula sha wanda ba su halittar komai wa kula ƙun alhali su ma halittar su haka. yace wa huwa kathirun fil qur'an irin waɗannan ayoyi ne wai suna da yawa qur'ani wanda ta cikin su za a gane tauhidul uluhiyya wa bihi tatimmul hujjatu kama ta bayyana kuma da su ne hujja za ta tabbata wal maqsud abin nufi dai da wannan magana duk da muke yi أن العبد له هذا في المشهد من مطالعة الجنايات والذنوب أن العبد له هذا في المشهد من مطالعة الجنايات والذنوب cewa bawa yana da wannan a cikin abin halarta bi mutala'atil jinayat na daga ainihin abin tsinkaye na daga laifuka wa zunubi da zunubai wa jaryaniha alai da gudanar sakan da gudanar takansa wa alal khaliqati bi taqdir al aziz al hakim da kuma kan halitta a bisa kaddara wanda yake buwaye mai hikima wa annahu la asima min ghadabihi wa asbabihi sakhadihi ba wanda zai kubuta daga fushin ubangiji da sababan fushinsa illa huwa sai shi wala sabila ila da'atihi babu kuma hanyar bautarsa illa bi mu'unati sai da taimakonsa wala usula ila maradatihi babu hanyar samun yardarsa illa bi tawfiqi sai da kamar dinsa fa mawarid al-umuri kulliha minhu bagagara al'amura baki daya daga ubangiji wa masajiruha ilayhi kuma inda za ta koma duk izuwa gare shi wazbatu tawfiqi bi jami'a wazbatu tawfiqi bi jami'uha bi yadihi wato kuduran aliyar gam daga tar baki ɗaya tana hannun ubangiji ba wanda zai bada gam daga tar sai shi wala musta'ana lil ibadi illa bihi babu abin neman taimako ga bayi sai da shi wala muttakila illa alaihi ba wanda za a dogara da shi sai shi kama ƙala shu'aibul khatibul anbiya kamar yadda annabi shu'aib ya faɗa wanda shi ne mai magana da yawun annabawa yake cewa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib gandankatar ina baya ga kowa sai ga Allah shi ne zai bani gandankatar shi ne zai bani dacewa shi ne zai sa in samu abin da nake so ba wani ba alaihi tawakkaltu don haka gare shi kadai na dogara shi sai ne ma'anar gabatar da jari da majaruri tana nufin kadai wa ilaihi unib zuwa gare shi kadai nake bai da al'amari na domin duk wanda ma ka dogara da ka dogara da shi in ba kai sa ba zuwa wani lokaci sai me sai taɓar da kai amma Allah subhanahu wataala in ka dogara da shi to ba zai taɓa kunyata ka ba ko ba zai taɓa taɓar da kai wannan shine karshen wannan babi sai babi na gaba inda ce mashhadu tawfiqi wal khizlan abin halarta na gamdagatar da kuma tabiwa wanda yana cikin mashahid da imana magana tun a farkon babi wa huwa min tamami hadha al mashhad wa furu'i shi abin halarta na gamdagatar da dacewa yana daga cikin cikar wancan babi da ya gabata domin ana maganar dacewa wanda mun ce tauhi dacewa ta ubangiji ce kamar yadda muka karanta wannan aya wanda Allah ya faɗa da yawon annabi shu'aibi yace wa ma tawfiqi illa billah gam da ta ina yana gurin Allah ne kadai walakin أفرد بالذكر لحاجة العبد إلى شهوده أفرد بالذكر لحاجة ila Shuhudi شهوده وانتفاع به me yasa aka ware maganar gamdagatar ko taɓewa ya ce saboda bawa yana da bukatuwa zuwa gare shi zuwa halartarsa da kuma amfana da shi shi sa aka ware za a yi magana a kansa shi kadai alhali yana cikin wancan babi ma da ya gabata wa qad ajma al na billah wanda suka san Allah sun haɗu an da tawfiqa cewa gamdagatar huwa Allah ya kilaka Allahu ila nafsika shine kada Allah ya bakka da kanka ka dinga jin kai ka isa kai za ka iya wani abu ha ka yadda kai ba kowa ba ne kai ba komai ba ne kai ba za ka iya komai ba sai da taimakon Allah Ba mai idan Allah bai so ka daga dakatar ba to shikenan sai ya bakka da jiji da kanka da isakka da buga kirjinka da ɗaga kanka kuma zuwa ɗan lokaci sai lankwasa ka wadal khizlan abinda da ake nufi da taɓewa huwa an yukhliya bainaka wa baina nafsik Allah ya kyale ka da kanka ya bakka ya gaya za ka yi ina baraka ina ƙarfinka ina kome ma kake ji da shi to idan Allah ya bakka da kanka to ya tabar da kai ba inda za ka ci fal'abidu bai da tawfiqihi wa khizlani bayin Allah suna mutaqallibuna suna jujjuyawa ne da tawfiqi tsakanin gamdakatar ɗinsa wa khizlanihi da taɓewarsa wani lokaci su samu dacewa ubangiji wani lokaci kuma a samu akasin haka بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذا yace kai bawa a lokaci ɗaya ma sai zama ya samu rabansa na wannan da na wannan wani lokaci samu rabon gamdagatar in kuma aka yi rashin dace zuciyar sai ta kuma juyar da shi sai ta hauhau da shi ta nuna ai ya isa ai shi yana da iza shi ne mai baɗa ji shi ne mai kaza shikenan sai taɓewa kuma ta shigo فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره بتوفيقه له sai ga ya bi ubangiji a wani lokaci ya gamsar da ubangiji ya tuna ubangiji ya gode wa ubangiji ice bi tawfiqihi lahu wannan duk da gam gam daga tar tardan ubangiji sun bai asihi wa yukhalifu wa yasqituhu wa yaghfilu anhu bi khizlanihi a lokaci kuma sai ya saba masa eh, sai ya fushi da shi sai ya rafka daga barinsa bi khizlanihi hina saboda Allah ya bashi wa huwa da'iru bayna tawfiqihi wa khizlani da ka bawa ko da shi da yana nan tsakanin dacewa da tabewa fa in waffaqahu fa bi fadlihi wa rahmatihi idan ubangiji ya datar da bawa to wannan farla ubangiji ce da rahamarsa ya so shi ne da farla ya so shi da rahama to sai kaga ya sa cewa shi yana ganin ba kowai bane shi wai da khazalahu in ko ya tabar da shi fa bi adlihi wa hikmatihi adalci ubangiji ne da hikimarsa ta sabe ta sa ya tabar da shi kaga da za mu gane bawa cewa idan allah ya datar da shi sai ya zama bai bashi da kansa ba ya sa shi mai dogaro zuwa ga wani nisa za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa bai yadda cewa ai shi annabi ne ya wuce bata ya wuce kaza ko da yaushe za mu ga yana addu'a yana cewa Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala qalbi ala dinika ko sarrif qalbi ala dinika wanda Allah ya tsare shi ya kiyaye shi amma kuma yana kankan da kai wurin ubangiji cewa Allah ya tabbatar da shi akan addini har bai buga kirji ya ce ai ni ne ma mai shirya da mutane ba ya zamu na bata ya shaidan zai da ni a sai ke roƙon Allah ya daɗa tabbatar da shi ya daɗa wannan kaga gam da gatar ne zame da nuna ya isa ba wa huwa al-mahmudu ala hadha wa hadha Allah dai abin yabo ne akan kowane hali ko wancan ko wannan a atammu muhammadin wa akmalihi mafi cikar godiya ta tabbata gare shi walam yamna al shay'an huwa lahu Allah bai hana bawa wani abu ba wanda ya zama nasa ne wa inda ma mana'ahu ma huwa mujarradu fadlihi sai dai ya hana shi abin da yake kawai zarar faralarsa ne wa aqaihi da kyautarsa wa huwa a'lamu haythu yad'uhu wa ayna yaj'aluhu shi kuma shi ne mafi sani a ina zai ajiye wannan kuma a ina zai ajiye wannan ubangiji shine mafi sani ina zai ba da gamdakatar ina zai sa taɓewa allah shine mafi sani domin kome yana yi da hikimarsa فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه duk sanda bawa ya halarci wannan mahalarta ta taufiki daga dakatar wa dawo haƙawu ya ba shi haƙƙinsa alima shiddata zaruratihi wa hajatihi ila taufik zai san katsanan bukatuwarsa eh, ya zuwa samun gamdakatar fi kulli nafsin a kowane numfashi wa kulli lahazatin da kowane kiftawa ido wa ɗarfata ainihin da dai kiftawar ido. san me? yana bukatuwa zuwa gam daga ɗan ubangiji <coughs> wannan imanahu wa tauhidahu biyadihi ta'ala kuma zai tabbatar cewa imaninsa da tauhidinsa yana hannun Allah domin shi ke jujjuya zukata ɗin lau ta halla anhu ɗarfata aini da ubangiji zai rabu da bawa ƙiftawar ido la thulla arshi tauhidi da gadon tauhidinsa ya rikito yanzu sai ya rasa imaninsa bikinan Allah ne yake taimakonsa yake ba shi gumdagatar duk juyi duk fama duk kaza yana nan tare da imaninsa wala sama'u imanihi da saman imaninsa ta ruguji alal ta ruguzo alal a kan ƙasa. wa annal mumsika lahu sama an wanda yake rike barakallahu wanda yake rike da imanin nan ashe shine wanda yake rike da sama bai batta ta fado ba to haka nan gamdakatar ɗinsa sa take rike da imaninka ba ta ruguje ba na ba ba na ba ta izini ba يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب sarrif qalbi ala ita abin da yake kodaushe a harshen annabi sallallahu alaihi wasallam shine cewa ya mai jujjuya zukata a tabbatar da zuciyata akan addininka ya mai sassarrafa zukata ka sarrafa da zuciyata zuwa biyayya gare ka wa da'awahu kodaushe addu'ar manzan Allah ya hayu ya qayyum ya badi a samawati wal ard يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث أصله لي شعني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى عهد من خلقي zalla addu'a su kenan ya raye ya dawwamamme ya wanda kago samai da kasai ya mai girma ba an bauta da gaskiya sai kai ina neman taimako da rahamarka ka gyara min al'amari baki ɗaya. kaka jinginar da ni zuwa kaina ka banni da dabara ta dade da kiftawar ido kuma kaka banni zuwa wani daga cikin halittarka to kaga idan manzo Allah yana wannan kaga mu ne aula da mu zama muna yi kada mu dogara da kanmu mu zama muna neman taimakon ubangiji don tabbatuwa akan addininsa Allah ya tabbatar da mu akan addininsa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in